بديع على الإصحاف لم نبنها كهو سيئه المعاني يألم الله سيئه وأنس والمختار لم يبتهي كهو تبلد أصحاب الحقائق فوقه وفاه على فواه مثل الأدلة حرف التعقو مديه نبي الله يبن النبي الله فا شيني أزكى التأبلي ما في ترك إبادة الله سبو دمي lima hada alfazazi yace saboda abinda annabi ya tattaro min fadlin na falala wa fakharin da kuma alfahari wa su'udadi da shugabanci wannan yana daga cikin masadir na sada ya su su'udadi ana gani amma ashara ya ku jama'a wannan hamzatu hamza ce ta nida kira amma ashara ya ku jama'a man yudlilahu waye zai ainihin wato kusantar da ni zuwa ga annabi bit tawaddudi ta hanyar soyayya ko waje ala bainakum mawadda to ta'alu ku zo qul ya ahlul kitabi ta'alu ko an fahimta yi qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum fa indi madihun an gani an gane takadimin da takir ko fa indi mabihun a guri na akwai yabo yaban kuma din nabi muhammadin na annabi muhammad ka azhari wato kaman ainihin wato hasken nan na ko kace kaman fulawan nan na alkama'il ana ganewa rukuki an gane rukuki an san rukuki ya tullaci wacce aka yi mata yayyafi mun ce rukuki shine an gane gurin da yake da bishiyoyi masu mugun yawa shine ruku'i ko ka azharul khama'ili kaman ainihin wato fulawan nan da aka sa mata bakin taki ta yi duhu tsallaki sannan aka zo aka yi mata yayyafi eh a tafi kyau mana aba malam buhari fulawa ta ji taki taki na gida da takin zamani ba ka ganin ko shuka ce ta fito akan bola ba ka ganin da take bambanta da sauran shukoki Eh? to fa indi a guri na akwai ne. madihun wani irin yabo lin nabi Muhammad na annabi Muhammad wanda wannan yabon ka azhari kaman fulawa ne alkama'il wacce aka sa mata taki ta yi duhu dullati sannan aka yi mata yayyafin ruwa ko kuwa مدير الإسهام لم نبه حقه سيه المعاني يعلم الله سيدكه وأن سوى المختار لم يستهيكه تبلد أصحاب الحقائق فوقه وفاح ألا فهو فسق الأدلة مديه مديه أم فهمت عيد يبون النبي على الإسعاف أكن يوي تاود مكي ولم نقلي بمبيا حقه حق يبن بما أنا غاني إيه تكيك لنا الفاظة فيها يبقى النبي to shi yana ganin ma fa bai biya haƙƙin yabon annabi ba wannan yabon sahihul ma'ani yana da ingantattun ma'anoni wanda ya alama Allah Allah ya san gaskiyar sai duka mai wannan yabon Allah ya san gaskiyarsa wa anna suwal muktari kuma wani annabin zaɓi ba lan yasta hika bai tantance in masa wannan yabon ba in ji alfazari taballaga an gane ya haskaka shine asbabul haqa'iqi asbana haqiqa ko kuwa jam'u haqiqa ko asba'ul haqa'iqi asbana haqiqoqi an gane fawqahu sama yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm me baka gane ba eh, to ai mun da dama makullin idan aka yi idafa ka kalli mudafun ilayhi taballaja ya haskaka asba'ul haqa'i asba na haƙiƙoƙin yaban annabi fauqahu a saman yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafa da haka sai tashin kanshi an fahimta me tashin kanshi shine miskul adillati almiski na dalilai ba na haƙiƙa ba tunda misku ba shi wannan sa'i wa huwa mudafun aladillati shine ne kenan wa fahal miskul adillati ala fahawahu akan me ma'anar shi ainihin wato yabo din ana ganewa ala fahawahu akan ma'alan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh Thank you. تبارك رب كمل المجد والأولى لأفضل مبعوث لأكرم ملة بناها وكان قد أفت وتهدمت تمام نظام للنبيين تممت بآياته آياتهم التي تعدى بتوفيق الإله لدينه ولا وعي إلا من صفاء يقينه ولما أتاه ربه بأمينه تلألأ برق البشر فوق جبينه وصح كما مرهة المستهر التي قول المصطفى أكرم به أبدل العلا يقصر فيها القول منا وإن جلا هو الآخر المعدود في الفضل أولا تبارك رب كمل المجد والأولى لأبدل مبؤوس بأكرم التي hulal mustafa wato ɗabi'un annabin zaɓi an gane ko sifofin annabin zaɓi a karin biyu da aka me ya kai girman mamakin waɗannan ɗabi'un me ya kai girman mamakin waɗannan sifofin afdalul hula su ne mafi kyawun sifofi da fi Ilo amrin ne litta'ajji ko Kamar khalilan ya uja bil muhassabi wanzila wala tabdiya an haifihi wa akrim bihi fi'il amri ne li ta'ajjub yayin to yuqassir fi alqawl wato alqawl magana yuqassir yakan fi ha a cikin siffofin manzan Allah an gani minna daga gurin wa ingala ko da ana ganin mun wuce gona da iri kuwa wajen siffanta siffofin manzan Allah ko gala shi ne ta huwa al-akhir al-ma'dud shi annabi shine karshe fa wajen lissafi amma wa filfadil a wajen fala awwalan shine farko tabaraka rabbu an gane albarka ya tabbata ga ubangijin da kammalal majda ya cika girma wal ula ga daukaka gawa li akrim mabu'usin ga mafi girman wanda aka aiko bi akrim millatin da mafi girman addini kuwa ko kuwa قصال التقى والبر منه سوء الليمات وشرأته أحيا الشرائع قدمت مناها وكان قد عفت وتعدمت تمام نظام للنبيين تممت بآياته آياتهم فاصدق التي خصال التقى لبيئن النصورا الله والبر دكما أينهم واتو كوتتاوى تؤلمت دك أنكو يسني منه دقى النبي وشرأته شرأت النبي يزور إتا أحيت ta rayar da shara'i a shari'o'in da ƙuddiman suka gabata kafin annabi banaha annabi ya gina ta wa kanat ta kasance kada a fatta tsufa ita shari'a wata hadda mata ta ma rushe shi annabi tamamu wato ciko ne na nizamin tsarin nan na linnabi na annabawa wanda tun tummi matsayatuhum an cikawa ayoyin annabawa ne ayatuhum shine na'ibul fa'il na tummimat tummimat an cika ayatuhum ayyun annabawa bi ayatihi da ayoyin da annabi ya da su da aka fasta kallati sai ta daidaita ta samu ɗaukaka akan ce istaƙalla idan abu ya daidaita sannan akan ce istaƙalla idan abu ya samuwa ya samu ainihin wato ɗaukaka ina ba ta an fahimta تهدى بتوفيق الإله لدينه ولا وحي إلا من صفائي كيينه ولما أتاه ربه بأمينه تلألأ بالقرب فوق جبينه وصح كما برهت المستهل التي تهدى النبي ياشري أنغاني بتوفيق الإله وتدقمان كترن أن الله لدينه زوغ الدين الله وما توفيقه إلا بالله wala wahaya babu wani wahayi da ke zuwa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala illa min safa'i fati sai daga tsantsar yaƙinihi wato tabbas ɗin nashi an gani safa shine ai abinda aka saba ku Allahu ya tafi min al ko sannan safa abin da yake da tsarki ko walamma atahu rabbuhu yayin da Allah ya zo wa annabi ko walamma atahu rabbuhu yayin da ubangijin sai ya zo masa bi aminihi da amintaccensa waye aminihi eh jibrilu ko mata'in summa amin aminu a sama shine mala'ika jibrilu da kuma aminu a ƙasa shine manzon Allah da aka sai a ba aminu sako ya kawo ma aminu ko kuwa walamma atahu rabbu yayin da ubangijinsa ya zo masa bi aminihi da amintacce sun ne mala'ika jibrilu tala'ala abal kulbishiri wato sai ya haskaka an gane tala'ala sai ya haskaka bar kulbishiri walƙiyan na albishir ko? Eh? an gane ko ka ce tala'ala ya haskaka bar kulbishiri wato walƙiyan nan na ainihin wato sakin fuska ko ya za mu fassara shi bishi ya yi ko to tala'ala'a sai ya haskaka barku ya ƙaru sana barki ko an fahimta ai to barku walƙiya mun ce yin an yi idafa ita take fasara mai ake ne ko to barku walƙiyan nan na bishiri sakin fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya haskaka a ina fauka jabini a saman gushin manzan Allah da wasu wasaha sai ga shi yana kwararar da ko gamamin rahaki wato girgijen nan na tafin hannun annaba na kyauta almustahillati mai kwarara wasaha sai dinga tsiyaya saboda alheri ana gane an gane malam buhari an gane ehe mhm يخص إلا قوله سلام عيون الغافلين وعينه بما شهدت في ليلها تيمن به والمه التبرك باسمه ولا تعرف في شيء طريقة رسمه فقد قسم المولى له خير قسمه ترقى إلى سبع اتباق بجسمه وقد أشرفت أملاقها وتجلت تيمن به كنيم البركة da komai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa gashin sa ana neman albarka da shi ko komai nasa ana neman albarka da shi to ka nemi albarka da shi annabu kuma ka nemi albarka da komai nasa ana ganewa an fahimta ai in yi alula ka shanye ruwan ko kuwa amma yanzu wani alula ka je ka sha to ka sha dijis wani tabarruk sannan ka yi niyyar neman albarka bismihi da sunan annabi idan ka haifar da sai ka sa masa suna muhammad kaga ka nemi albarka sunan wala ta'adu kada ka karkace wa dariqata rasmi hanyar da annabi ya zana fi shay'in a cikin kowane irin abu kaga sai ka dauki wannan baitin sai ka yi masa rabi ko kuwa alfaza ne yake wala ta'adu fi shay'in dariqata rasmi duk abinda annabi ya zana yace ga yadda za to kar a kauce masa faƙar saman maula haƙiƙa Allah ya raba lahu ga annabi khairu qasmi mafi alherin rabu tarakka annabi ya hau an gane ila sab'i ittibaqi zuwa ga sammai hawa bakwai fi jismihi da jikin shi nan raddi yake ga wanda suka ce annabi ya isra'i da mi'raji da ruhinsa ne ba da jikinsa ba eh da ruhi wa qad ashrafat haƙiƙa ainihin wato sun bullo suwaye suka bullo amlakuha mala'ikun da ke saman sanda annabi ya je wata jallasi kuma sun bayyana masu da yi wasu sun bullo wasu sun bayyana tare ƙaƙile ha isa makana ka yi buhu wa kaɗalin yi wajen yi biyi buhu wa za a bihi na wal ilaji ta biyi buhu da raƙi ya ma'abobin da ha biyi buhu fatsarar bihi a shi waƙu hu wata ba ya ce taraka ba annabi ya hau sama ya zuwa ga sama itta makana yayin da ya tabbata tibuhu tsarkin manzan Allah a tamkin shi ne samun dama Ina inna makkannahu fil ardi wa atinahu min kulle shay'in sababa ne lokacin da ya kai shekara arba'in. wa kada yi kusa ko lahibu shauki wato wutan nan na beji an gane wajidan saboda ainihin wato bakin ciki an gane wa kada yi kusa lahibu shauki wutan nan na begen san Allah an gane wajen saboda bakin ciki yuzibuhu ya narkar da shi faja a bihi ko tabibuhu sai likitansa ya zo da shi na hawal ilaji ta bangaren magani tarakiya annabi kenan taraka tarakiyan kenan ya hau hawa hawa mahabubin na masoyi da ahu habibu wanda masoyinsa ya kira shi haka annabi ya hau sama fatarar bihi a shuwaƙuhu sai ainihin wato begen san Allah sai ta tashi da shi wata Allah ce kuma sai ta ainihin wato ɗaukaka takallafahu hifzul ilahi tsarin nan na Allah wa saunuhu da kuma kariyan nan na Allah takannafahu sun kewaye annabi ba shi sa idan mutum ya mutu ba ake ta masa lakafani? ba ta takannafa ba ko ba shi to yake likafani ko kuwa saboda an nan ɗaya ka an kewaye ka da wani farin Yari. wata ayyiduhu da kuma karfafa annabi wa ayyadnahu fi kulli halin a cikin kowane irin hali wa aunuhu da kuma taimakonsa kai wa mimma bihi kad kasahu Allah yana daga cikin wa mimma bihi yana daga cikin abin nan da kad kasahu Allah Allah ya kibance annabi da shi kaunuhu kasantuwar annabi tanamu ulun da gafilina idanun wanda suka rafkana suna yin bacci amma wa ainihu shi kuma idan annabi ta kallafi ta riga ta hukunta da bacci bi ma shahidan saboda abin da ta halitta ta gani filai da ha a cikin daren da aka tafi wajen Allah da ita da aka kai shirka kwanta kai ta ɗiba bacci shi kuma annabi ina bacci ba zai yi ba ba zai yi ba sai ɗan kaɗan تخلت لأمر لم ينوله من مدى رآه له رب البرية مهتدى وهينا قدى من ذلك الأمر ما قدى تلقت رسل الله في ملئ الألاء أضاء صناه فاستبان ثناءه ولله دان في الصلاة وراءه ولما أطاب الله فيها ثناءه تمنت على كر الأصول لقاءه فلما رأته قدمت وصلتي فلما رأته قدمت وصلتي على كل ما يؤذي لدى الرب منجدي فلا قدر إلا دون قدر محمدي تداءلت الأقدار عن قدر سيدي شفا كل قلب من دنا كل إلة تخلت إذا النبي تاو فانت لأمر صبو دقوان إذن الأمر لم ينوله wanda ba a bayar da shi kyauta ba mamma daga duk wasu annabawa da suka gabata ana gani ko ka ce ta kallar ta yi mai ta keɓanta ko kuwa ba daga nan aka samu kalwa ba li'amarin ga wani irin al'amari lamye na nawwal wanda ba a bayar da shi kyauta ba mamma ga duk wani annabi da ya wuce saboda mu ra'ahu lahu rabbul bariyati an gani ra'ahu lahu rabbul bariyati wato ubangijin talakai shine ya nuna wa annabi wannan matsayin sannan murtada shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana mai yarda ko yana abin yardawa irtada irtadi murtadi murtada ko mun san akwai asma'u din da yake da ismu fa'il da ismu maf'ul da yake wahinan qada yayin da wannan al'amari wahinan qada yayin da ya zarto min dalikal amri daga cikin wannan al'amarin ma abin da Allah ya hukunta na wannan matsayin da za a ba annabi to talaqat rusulullahi sai manzannin Allah suka karɓi annabi fi mala'il ala ko fi mala'il rida a cikin jama'an nan yardaddu ko kuwa wa qad rafa'at min sha'anihi Haƙiƙa an ɗaukaka wani abu na sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kuma an ainihin wato girmama wani sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hasken manzon Allah fa ya haskaka ada'a da ma'anin ashiraka wa anara da haka bana sai ta bayyana sana'ahu da fakar annabi ko tabaraka walKibiri ula wal kibriya wahada bil kamali wa wa sana'i sana'i shine ɗaukaka, ko kuwa an fahimta ai da aka fasta bana sai ta bayyana walitastabina sabilil mujrimi ko kuwa walillahi abin mamaki ya tabbata ga Allah wanda dana sun yi kusa a su wa'annan annabawan a bayan annabi fi a cikin sallah ko ka ce walillahi abin mamaki ya tabbata ga Allah kun san asalin da na dama kusa ko to dana ta yi da'a ita wa'annan annabawan wara'ahu a bayan annabi fi salata a cikin sallah walamma yayin da ataba Allah Allah ya yi tsarkaki. an gane sana'ahu yabansa fiha a cikin wannan jama'ar yaddaddu ko ya tsarkakewa ya tsarkake manzon Allah ya tsarkake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tamannat liqa'ahu sai annabawa suka yi ta gurin haɗuwa da annabi ala karril usuli akan mai mutuwar zamana kar ba shi mai murɗa sai kita mukarrin mufarrin mukubilin mudbirin ma'an ba ka zalmudin sakarin hatta husailu min ali a ƙur'ani kuma Allah me yake faɗa eh eh ثم ردد لكم الكرة عليهم كان سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في wa مرتين ولتعلن أولوا منه fa’iza a wa’adul akirat fa’iza ma ba a suna alaikum ibadan da na wuli ba a sun sharidin fada su kila da biyar wa kana wa’adan sun mara daga na da kuma karrata alai sannan sai mu dawo muku da ɗaukin mu a kansu can Allah ya faɗi cewa minin nasi man yi ta gaba min dunin lahi an dada yin hibbo na hun والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون إذ يروا العذاب أن القوة لله وأن الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة إنا ما أتي أقول دعوة تتمنى سيتي يقولي لقاءه هدواد النبي على كر الأصول أكن داو الزمن والأطرق الأصول فلما رأته لو كتن النبا نسكا النبا فقدمته سيسكا قباتا دشي وصلت في يوم الصلاة شيني الإمام a can sama ba an yi wannan ya tabbata hadisi ingantacce duk annabawan nan sai da Allah ya tara su annabi musulmanci an gane. to laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yudil ladar rabbi munjidin fala qadara illa duna qadri muhammadi ko tada alatil aqdaru an qadri sayyidi shafa kullu qalbin min dana kulli illatu laqad tabbas wallahi maddadat wato mala'iku sun ko annabawa sun girmama minhu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a barra mafi kyawun mumajjadin wanda ake girmama ko kuwa mumajjid mai girmama mumajjad wanda aka girmama ala kulli akan duk abin da huzi yake janyo rabo ladar rabbi a wajen ubangiji munjidin sai da suka nemi taimako da shi don girmama annabi to fa qadar sai babu wata daraja ba alqadaru akan faɗa da ma'anin ainihin wato at-ta'zimu wat-tashrifu wat-tabdil wat akan ce alqadaru da ma'anin at-takbir qaddara abu akan ce alqadaru da ma'anin at-tadyiqu sai idan mun je karatun arba'una hadisi a babin ƙaddara an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره to fala kadara babu wata daraja illa duna kadari muhammadin fati tana kasan darajar annabi muhammad tada a aqdaru su kansu darajoji sukan zama yan kanana an kadari sayidi ko takan kaskantar da kanta akan darajar wannan shugaban saboda shafa annabi ya warkar da kulle kalbin kowace irin zuciya mintana daga rashin lafiyar nan na kullu illatin kowace irin cuta ko kuwa هو الخليل الدائم لا خير من ذلك خليل جميل من تراب من ذلك أو تحلت به الأيام أحسن حيليتي وهلت به الأصحاب لقد قال من كان الرسول إمامه يقول به نحو النجاة زمامه تسير رياح النسل شعرا أمامه فأعداؤه ما بين صوت وذلتي شفى كل داء للدماء المؤجل بمحكم آيات الكتاب المفصل فمنزله لا شك أرفع منزلي تداعلت الأقدار عن قدر منصلي شفى كل قلب من دنا كل إلتي شفى النبي يوركد كل داء kowace irin cuta mu'udil mai wahalar warkarwa lidda daga zukatan mutane cutar da take da muguwar wahalar warkarwa a zuciya sai annabi ya warkar da ita amma da bi muhkami ayatul kitabi da mafi kyautatuwan ayin nan na littafi al-mufassal wanda aka yi su daki da kitabun da ayatu to fa manziluhu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala shakka ko kokonto babu arfa'u shine mafi daukakar manzili wato matsayi eh? ko na ku ba ku wani shi hausa ne ku nemo warshu shi ne warshu shi ne asalin bugun gaske ko kuwa eh kwa dauko dan zamani eh shi yasa ai sai dai kai ko kuwa da haka in aka samu sabani tsakanin hausu da warshi a nan gurin to warshin zami ta kadimi hausu ya ta zami shi yasa babu wannan alaka shafa annabi ya warkar da kulla kalbin kowace irin zuciya min dana daga rashin lafiyar na na kulla illatin kowace irin cuta tada alatil aqdaru wato daraja takan zama wato takan kaskanta an kadar mursali akan darajar wanda aka aiko shafa annabi ya warkar da kulla kalbin kowace irin zuciya min dana daga rashin lafiyar nan na kulla illatin kowace irin cuta cutar kafirci da munafinci khairin min إلى karimin ملة كريم جليل من كرام وجلة حوى الفقر من وجعين حب kullatin تحلت به الأيام أحسن حلية وحلت به الأقوام أحسن حلتي هو شيء النبي شيء الخير ولا أكن هبيش الداعي ولا يكرا إلى خير ملة زوا ما في الهير الدين كريم النبي فمن كرنتيني فجليل النبي من جرماني sannan min kiramin dan masu karanci ne wa jillatin dan manya ne kuma ana gane karimun jalilun min kiramin wajallatin mai karamci ne shi babba ne shi kuma dan mai karamci ne kuma dan manya ne hawa annabi ya tattaro alfakara ababen alfahari Tama mun karanto hawa kulle majalin ba liman ya ayyu halmagaruri. ta hawi to hawa annabi ya tattaro alfakar alfahari min waje haini ta fuska guda biyu hubbin annabi masoyin Allah ne wa kullati sannan annabi ba daɗin Allah ne ana ganewa ta bihi al-ayyamu kwanakin duniya sun yi kwalliya ne da wannan annabi an gane ko ta hallat bihi al-ayyamu kwanaki sun yi ainihin wato kwalliya da wannan annabin ahsana hilyatin mafi kyawun kwalliya wa hallat bihi al-afhamu sannan wato al-afhamu hankula wahallar sun sauka bihi da wannan annabin a hasana mafi tsaruwar wato hilatin shi ne masauki hillati masauki hilatin kwalliya an gane hallat ta yi ta sauka ta hallat ta yi kwalliya ana gane eh a hasana kariya ba shi ne ake da hisunan muslim kariyan musulmi eh shi ne ainihin wato masauki masauki لقد فاز من كان الرسول إمامه يقول به نحو النجاة زمامه وكل من استعصى عليه أنامه تسير رياح الناشا تسير رياح النصر شهرا أمامه فأعداؤه ما بين خوف وذلة لقد تبس والله من كان الرسول دوان النبي كفن في إمامه شيني جابولا صاع أنقال من كان الرسول duk wanda ya kasance manzan Allah shi shine imamahu ne jagoransa to laqad fasa wallahi wannan mutumin ya san babbar ko kuwa man sai zaman to shi ne da shadd laqad fasa ne jawabu shadd saboda ya kudu shi annabi zai yi jagoranci bihi da shi wannan mutumin na hawan nijar ta bangaren tsira zai jagoranci mai zimama holin zamansa wa kullu dukkan wanda manista asa ya sabawa annabi to alaihi akan shi wannan mutumin anamahu akwai musibin tawar annaba akan sa anamahu ba sa shi bacci ba ba tasiru saboda kana tafiya me da riyahun nasari, iskan nan nasara tana tafiya shaharan wata ɗaya mamahu gaban annabi idan ya tashi zai tafi gari kafin ya je Allah ya sa makiya tsoro tun tafiye wata ɗaya kuma duk lokacin da za ku buga da mutum da zarin ya tsorata da kai to ka samu rabin nasara a kai shi sai ka tsara kare da ka fa'ada uhu maƙiya annabi fa ma bai na kofin suna tsakanin tsoro wa zillatin da kuma kaskanci da ka duk maƙiyin annabi yana tsakanin wannan bai na kofin wa min wa zillatin sai min بيمن رسول الله في بيمن رسول في الصلاة به اقتدت تقلد سيفا للرسالة أكمدت لهيبته الأسياف من حيث ثلتي تعزز دينا وجرد في أعدائه سيف نكمة ولما ألا قدرا ورفقة همة تداعت له الأملاك من كل أمة لأخمسه فضل على كل كمة فكم ولما على قدر ورفة متين تداعت هدا أنفسا دلت عن الرشد فهتدت فصارت وقامت فقامت وقامت ليلها وتهجدت بيمن رسول بيمن رسول في الصلاه به اقتدت تقلدت سيفا للرسالة أكمدت لهيمته لهيبته الأسياف من حيث سلتي hada annabi ya shiryar da amfusan wasu layuka an fahimta ai wanda dallar ta bace anar rushidi daga barin shirya fata da sai ce mi sai ta karɓi shirya an fahimta ai fasamar tunda ta karɓi shirya sai gashi tana azumi waqamat sai gashi tana tsayuwar dare shine waqamat sai gashi tana tsayawa laila hada da ta wata hajji da sai gashi tana rashin bashi tana ta hajji saboda me bi yumni rasulin saboda albarkar wani manzo fi salahi an gane wanda ittadat take koyi da shi ittadat ta yi koyi fi a cikin gyara bihi da shi wannan annabi da annabi ya rata ya saifan takobi an fahimta yi an gane amma takobin ba na hakika ba lir risalati na manzanci an fahimta yi wanda ugmidat al asiyasu sai aka ainihin wato mai da ta kubba a cikin kubansu an san kubi yi. malam sadi ka san kubi ba akwai abin da ake wadansa sa ta kubi ko wuka a ciki shi ne kubi eh eh adda ana mata kubi Ok. to abin da ake ukmidat al-asyahu na na'ibul fa'il sai aka ainihin wato mayar da takubba a cikin kube min haisu ta inda sullati aka zaro su li haibatihi saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane karatun kuwa eh kallada annabi ya rataye saifan kube, amma ba na hakika ba lirin risalati na manzanci daga gurin Allah da aka ugu mazatul asyaku sai aka mayar da takubba a cikin kube min haisu sullati ta inda aka ciccire su daga kubansu lihaibati saboda kwarjinin da manzon Allah yake da shi shi yasa wani arni yake cewa duk rikicin nan da duniya take ciki yanzu da annabin musulmi yana dare yanzu to wataƙila yana shan shayi zai faɗi yadda za a warware matsalar musulmi a duniya ta'azzasa annabi ya karfafa amma fa dinan a wajen addini fa atala sai annabi ya ɗaukaki kulle kimmatin dukkan wata ɗaukaka wajen rada annabi ya zagi an gane ya garra da ku ba shi mane muke da fi'ili salafi al-mujarrad ko kuwa idan mutum ya cire kayansa ba komai a ciki sai a ce jarra da fulano wani yayi talala to wa jarra da annabi sai zagi sai fa matan takobin nan na azaba fi a'da'ihi a cikin makiyansa walamma ala yayin da annabi ya ɗaukaka kadaran wajen darada, kun ga tanyizi wa rifatu himmatin da kuma ɗaukakan nan himma to tada'at lahul amlaku sai ga masu mulki suna kiran junansu min kulli ummatin daga kowace jama'a cewa to yanzu fa dole mutumin nan a tashi a yaƙe shi gururan saboda rudu balan mastaqbalat lokacin da suka fuskanci annabi aka buga yakin tawallati sai kashi kuma ta juya baya tawallat ta juya baya li akmasihi fadlu ga madankwarin kafa annabi akwai falala an san madankwarin kafa annabi an san madankwari ai ƙarƙashin tafin ƙafar annabi li yi ga madan kwarin ƙafar annabi akwai fadlun falala ala kulli a kan duk wani mutum da ya da falala an gane kan karatun kuwa ga madan kwarin ƙafar annabi madan kwarin ƙafar annabi akwai falala ga duk wani wanda kake ganin yana da falala duk wani wanda kake ganin yana da falala da daraja to bai kai madan kwarin kafar annabi shi yasa ana maganan annabi to mutane su rike wannan duk wani wanda kake ganin yana da girma to girman sa ya faɗi da haka reni ne ma ana cewa annabi ya ce kana cewa wani ya ce ko kuwa fa kam qimmati so da yawa ainihin wato a im wato imma ko adat so da yawa ainihin wato kololuwar daraja adat ta dawo lahu ga annabi misli qummatin misalin ainihin wasu, abin da ya shafi juji shi ne hula so da yawa abin da kake ganin daraja ne kima ne idan ka gwama shi da annabi sai ya dawo kaman bola ba shi da kima ko walan ma yayin da annabi ala ya ɗaukaka ƙadaran wajen daraja wa rifatin da ɗaukaka tada'a, ba shi wani annabi hadisi yake cewa yushiku an ta tada'a alaikum al'umam an yi kusa saura arnan duniya za su ta a kanku تداعده الأملاك سيما سملكي سكا كرا جونس من كل أمة دغ قوة جماعة قرولا سوى دروء فلما استقبلت كلوكة سكا فستنسى النبي تولى سكا جوية بايكما سيمي أي من قصان كيوا كو جامو جمالا بحاجة سأل ما تؤمن فانتهى الحق من أبا في كل من لجأ أو أبا ولما على في الأرض الأملاك فلما استقبل تتولد بلا انفراد الشرك أرفع به وخلده في الأرض أفضل معهد ولله ما أحلى مقالة من شديد تبينت الدنيا بدون محمد فجلت به معمل وتحلت تبارك رب خص بالقلب عبده وصار عن الدنيا الجميلة قصده وصيره كما يقلد مده تلوذ به الأبصار في الحشر وحده تهنف دينا فانتهى الحق مذهبا وجاه فيه وجاهد فيه كل من لذ أو أبى ولما ألا في القدر ولما ألا في الأرض قدرا ومن ومنصبا تداعت له الأملاك شرقا ومغربا غرورا فلما استقبلته تولتي غرورا فلما استقبلته تولتي تحنفا annabi ya karkaci an gane ya kyale kowane addini a duniya dinin in ba addinin musulunci ba da haka fantaha sai ya jimfara alhaƙa gaskiya mazhaban ita ce hanyarsa an gane wajahada annabi ya yi yaƙi ya yaƙi fihi a cikin wannan addinin na Allah kulla duk wanda mallajja ya zurfafa a cikin kafirci au aba ko yake gaskiya ko illa iblis aba walamma ala yayin da annabi ya daukaka fil ardi a cikin kasa kadaran wajen daraja wa mansiban da kuma matsayi to tada'alat al amr tada'at sai masu mulki suka kira juna ga annabi sharqan gabacin duniya wa magriban da yammacin duniya to a zo a tara kai a hada kai sai fa an yake mutumin nan gururan saboda rudu falan mastaqbalatu lokacin da suka fuskanci annabi ta wallafi sai suka juya ba manali qarabi shirki arfa masjidi tasallaqahu fil ardi afdala ma hadi afdala ma hadi walillahi ma ahla maqalat munshidi tazayyanat ad-dunya bi nuri muhammadi fahallat bihi fi amri fahallat bihi fi ma'man wa tahallati bana annabi ya gina arfa'a mafi daukakan masjidin masallaci an gane kuwa li kharabi shirki dan a rusa shirka dan rusa shirka ko kuwa masallacin makka da madina annabi ya gina su ne dan a rubuce shirka a duniya takallafahu sai annabi ya bar wannan masallacin fil abdi a doran kasa afdala mafificin ma'ahadi wajen da aka saba da zuwa ba shi yasa institute ake sa ma'ahad ba ko kuwa saboda an tashi zaka ga wannan suna zuwa ma'ahad takallafahu sai annabi ya bashi afdala ma'ali mafificin gurin ainihin wato sabawa da zuwa fil ardi a cikin ƙasa falillahi abin mamaki ya tabbata ga Allah ma ahala me ya kai daɗin maƙalata munfidin wato maganar mai rera waƙa yana cewa ta zayyana duniya duniyan nan fa ta yi haske bi nuri muhammad da hasken da annabi muhammad ya zo da shi na annabta daga gurin Allah ba da shi ta haske ba a hallat bihi ko a hallat ko a bihi sai wannan duniya ta sauka saboda aiko manzan Allah fi ma'amani a wajen nan na aminci wata hallafi kuma sai ta kwalliya idan fajallat ne sai ta girmama bihi da wannan annabin fi ma'amanin a wajen nan na aminci wata hallafi kuma sai ta kwalliya تبارك رب خص تبارك ربه خص بالفضل عبده وصان عن الدنيا الدنية قصده وصيره كما يخلد مجده تلوذ به الأبصار في الحشر وحده ويؤرف قدر الشمس بين الأهل التي تبارك رب البركة يا تبتك ألا دخص عبده يكي من سيبا وانتب الفضل دفل له وصانع سنن يطري قصده nufin wannan annabin ana duniyar daniyar daga wannan duniya kasantacciya an fahimta ya tsare nufin annabi daga wannan duniya kasantacciya yarahu sai Allah ya sanya wannan annabin an gane haka kai ma don yi kalli da majdahu ya dawamar da girman annabi taluzu bihil abu. wato idanuwa suna labewa da annabi wahadahu shi kadai ko an fahimta ai fil hashri a taron alkiyama idan kowa ya zazzara ido to yanzu ba wanda za a yi kuru a zarawa ido in ba manzan Allah ba sai alfazabi ya ce ai wa yi ƙorafi shamsi ai ana sanin darajar rana ne a ibanin ahillaci tsakanin jinjirin wata ai ko kuwa karin magana ne wa yi ƙorafi shamsi ana sanin darajar rana ne bainal ahillaci tsakanin jinjirin wata ai ko kuwa to ba jinjirin wata ba ko ma watan babba ne ya fito rana ta fitowa za a gani rana za a gani eh an kusan ƙara sako eh لقد أعجب الآباء في الله لقد داعي الدنيا بشدة نفسه وإن رد الصادق كرهه والبشرى بوجهه مخصوص الحب أكفنا على أمداه نستطيبها ما تطيبها نقول وقد قالت وقام خطيبها تطاولت الأقدام والأقدام Hmm. a ruhu ƙara ɗayan shi kina an fahimta a yi to wani أتاها لإذهاب المناكر أرفه وأودنا من واتف القصر كفه وجاء به في الهشر يقدم إلفه تراه إماما والنبيون خلفه فقد نشرت أعلامه التي لقد أعجز الآباء إلى دشبه نفى دائي الدنيا بشدة نزهه وإذ رد منها الطوء صادق كرهه تقدم والبشرى تلوه بوجهه تقدم مخصوص بحب وخلتي ataha annabi ya shiryu ya shirya wato urfahu alherinsa li idhabil manakir dan ya tafiye ta duk wani abin ki an gane kuwa wa awwadana sannan Allah madaukakin sarki sai masanya mana ko kace ataha Allah madaukakin sarki ya shirya urfahu alherin annabi li idhabil manakir dan ya tafiye ta duk wani abin ki wa na sai Allah ya masanya mana an gane kaffahu tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an wasu fil qatri daga tafin hannun ko an wasu fil qatri daga ainihin wato gudanan nan na mamakon ainihin wato ruwa an fahimta yi waja a bihi sannan Allah zai zo da shi annabi fil hashri a taron alkiyama ya kudum yana gabatuwa ga il fahu wato shine al'ummarsa Hakan ce il da ma'anan as shine aboki can Allah ne yake faɗa akan fir'aun cewa ya kadumu qaumu yawmal qiyamati ko to shi annabi ya kadumu zai gabaci il fahu shine al'ummarsa an gane an gane ko ya kadumu zai gabaci ainihin wato a shine maka ce il fahu ko al'ummarsa tarahu za ka ga annabi imaman a matsayin shugaba a wannan rana wanda biyu na kalfahu katin rago annaba a bayan wa ƙarnin shirar a alamuhu haƙiƙa an riga an watsa ainihin wato tutocin mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa azallati an fahimta yi ta kuma ainihin wato ainihin wato inuwa an watsa tutocin annabi a filin alkiyama kuma tutocin sunwa mutane inuwa ko kuwa laƙar tabbas wallahi ila da shifihi haihuwar kamannin annabi a ajazal aba a ya gaji yadda iyaye a duniya ko kuwa nafa annabi ya kore da'iyar duniya mai kiran nan zuwa ga duniya shine shaidan bi shiddat da tsananin nabi tsawatarwarsa wa yayin da radda ya mayar da minha daga mai kiran nan zuwa ga ita duniya an fahimta yi an gane eh, wa yayin da radda ya dawo shine ainihin wato sadiqu kurhihi wato magasgacin innan nasa ba annabi bai san duniya ba to wa yayin da radda sadiqu kurhihi wato magazgatin kinnan na annabi akan minha ita duniyar ya dawo da ita tsau'an ko tana ainihin wato mai dawowa, to takaddama annabi sai ya gabata wal bushra alhalin ainihin wato bushara taluhu tana bayyana ko bi yi da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taluhu suru sai ga farin ciki yana bayyana da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yayin ko wa izrar yayin da ya bayyana ko ya mayar da an gane sadiku kurhi kin magazgacin kin na annabi minha daga ita duniyar an gane tsau'an mai dawowa zuwa gare ta to taqaddama sai annabi ya gabata wal bushra alhalin farin ciki ko bishara taluhu tana bayyana a wajihi a fuskar manzon Allah taqaddama ko taqadduma makhsusin irin gabatuwan nan na wanda aka keɓance bi hubbatin cewa shi masoyin Allah ne wa kullatin kuma shi ba tare Allah ne a kafna to sai maka lizamta ku al-i'tikafu fil lugha shine dama zantar abu fa nazallu laha atifihu wala ta tatrabuhunna wala ta bashi tubashiruhunna wa antum kuna fil masajid to akafna min lizintu ala amdahi akan yaban annabi ha kuma muna jin dadin yaman annabi fa na hatazzu sai mu dinga girgiza kal agsami kamar reshi ana gani kamar rissa wanda ma ha, an fahimta ai wanda ainihin wato ɗanta yake ainihin wato alfahari ita reshen masa wanda yake ainihin wato alfahari shine ratsibuha dan da yake jikin reshen Na naqulu muna faɗa wa qad qalat haƙiƙa ta ainihin wato tsawo ita yaban wa kama khatibuha kuma mai ba ma akan ta shi ma ya tsawaita ko kuwa ta tsawalatil amdahu wato yabo sun tsawaita wa da tibuha kuma dadin yaban ya tsawaita walau na la ƙari? ina ma a ce ba ta yankewa lasta qallati da kai kadan ma ba kai kana ganin kana ciwa ma qalat wannan yaban ta tsawaita ko mai ban ma ya tsawaita ba ta tsawalatil amdahu wato yabo sun tsawaita amma wanda da tsibuwa ba rabon ya ƙara tsawo mai hudu ban na ƙara tsawaita mu kuma yabon yana ƙara daji da a ce ma yabon ba zai yanke ba to mu da ma yabon ya yi kaɗan a ruhu ina kai yammaci ala zikirin nabi akan yaban annabi duk inda kaga zikiri a cikin ishirin ya to yaban yabo alhalar zikiri sannan wa aktadi ina yin sammako kenan a ruhu ina yin sammako wa a ruhu ina kai yammaci wa kuma in yi sammako ala zikirin nabi akan ambatar annabi wa arju ina kaunar takrima maulidi a girman magangarana fil hashri gobe taron alkiyama مورث ورد وإن منكم إلا من مورث لأني دومني إلا والمهدي هو da duk wanda yake shiriwa billahi ga Allah madaukakin sarki to ya hata bi yana shiriwa ne da shi sanaitu na karkatar da ina na lisani an gani ragamin harshe na an ga gurin sanaitu ina na lisani na karkatar da ragaman harshe na wanda ya mutu wanda yake ainihin wato magana an gane bil mahabbati da so ila madhin nabi muhammadin zuwa ga yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gane wani mutane na kaman shi ma ya ja lokaci